shiga ciki kake ka kake taba nuna wani zuriyar ne kawai hakuri kike bani akan kai babba ne ka san ka orkali ka san ka in kike ka fito kudin ce ba zuwa za ki fara magana Allah ya isa tab shirman banza shirman hofi kai ashe abin haka yake kenan ka amma wannan yarinya ba ai arziki ba ce ba wallahi kwata kwata ubanki na ce ni za ki zo ki yi wa munafunci ki ki ki ki ki yaudara me gida kudin cefa ne me fara waye zai bada kudin cefa nan ni na miki kalan yanzu wanda zan dau kudi in baki alkur'an sai dai ki bani to abani gida ka yi haƙuri mana kai babba ne ka yi haƙuri wallahi zan ki zan miki yanzu yanzu nan biki san haushin ki nake ji ba ba fa na son jin magana ki fa to ai haƙuri za ka yi to yanzu ki sa nan gama narkar da dukiyata a kanki kuma harkar nan ya zamto damfara ce abin da na gani a zahiri ashe ƙarya ne ai ka san abin ne sai da malanci a ba gida in ba ana malejin ba a ɗauko wannan a haɗa da wannan a ɗauko wannan a haɗa da wannan kai da kasar sirri na mai gida shi ya sa tun da na same ka na makale maka san da na aure ka mai gida ai haƙuri kawai za ka yi mai gida wallahi ba zan haƙura ba ba zan haƙura ba yanzu duk zuwan da nake ke ta ki ta munna kina fara'a ina munna ina fara'a ni ma na samu ganima a he kofuna kika ɗauko kika jera in je yan rodi yan robobi in siyo mana to ka yi haƙuri mai mai gida sai ka tona mun asiri duk duniya a san kofi ne ga makota ma suna ji wallahi wallahi sai na gaya musu ɗaya bayan ɗaya one by one dole in gaya musu wallahi ba zan haƙura ba ka ba ni kuɗin cefa ne in samu in je in yi girki mai gida to bara ki ji sharuɗan da zan kafa miki in har za ki iya zama da ni na farko dole ki rinka min cefane a rinka sa kifi a rinka sa abinci a ciki kuma ba zan bada da ba na biyu kuma ina dawowa dole ki tarbe ni ki min oyoyo ki gaishe ni kuma ki bani mazauni na uku kuma duk sanda na cire riga ko na cire takalmi ki wanke su don yanzu na samu yar aiki ne a cikin gidan nan idan na dawo ban yi ciniki ba dole ki samu wani abu ki bani kina ji ina ji to shine sai in duba shawarar yiwuwar zama da ke sannan kuma kayan nan da na siyo gaba ɗaya zan kwashe sun rage asara da su domin nima nan na ciwo billahi lazi ba za a zo a ɗaure na a banza a hofi ba aini tun da ka faɗa haka za ka zauna da ni a haka mai gida ni na haƙura komai da ka tsara min zan yadda in yi aini ba ran so rabu da kai ba saboda ka san sirri na mai gida haba yanzu ki ɗauko gashin nan ma na san wannan yaron da ake cewa mai sanko ya fi yawan gashi tun jiya nake ganin fanka tana tana tashin gashi gashi abinci ma a cikin abinci ma jiya da na kaza amarci ma da na ga gashi ashe kan nan naki kwalkwal ne kin iya buga gahin doki kin yarfa to baka san ana sa ba ana karawa an ce lalash <laughs> baka ga murjama ba tana karawa wallahi kina bude kan nan zan tafka miki mari don yanzu nan gashin nan sai ya shiga mun baki haba kai dai mai gida wallahi baka san wasa ba ai yanzu an waye komai da ka samu a kanti ake sawa ba mai gida ka gane mana kai hakuri haba au biki ma cire kofin ba kenan ko <laughs> ya zan yi cire kuma haba ai shine yake dan ya ne wallahi wallahi ina ganin abin nan kamar da wasa a gaske ne billahi lazi me fa ni yanzu ban ga laifin wani yaro ba ice wallahi sai an bashi testin ice sai ya testin amma banda haka ke banda ƙuruciya banda hauka ne a kan ki kin san auren nan na bada kuɗi na rinka kawo kuɗi gidanku ai sai ki yin gaskiya ta manta ma ranar bebi na ce ka to min da eh orange lemu na ce ai su ne na rantse da Allah sati ɗaya na baki idan na ga abin da na faɗa ba a aikata shi a gidan ba. Ba za ki faɗa mun ba? Eh? Tashi. Me zan gani a gidan nan? Eh? Dawo daga nan. Me zan gani? Ba za ki gaya mun ba? to Allah ya kawo malam ila in shi ya zo za ki faɗa masa kina ta sumi sumi sumi sumi ashe wannan abun a kunshi a cikin ki baki gaya mun ba ya kike son in je in gaya wa umma daga kawo ki kina zuwa makaranta ki ce yanzu ki zo ki ganki da ciki amma ai ni ma ba laifi na bane ba laifin waye eh me ya faru ba za ki gaya min ba to Allah ya kawo mana tunda ba ki ji magana na ba za ki ji magana amma fa ba zan kyale ki ba kin ga wannan tabariyan na rantse da Allah in ba ki gaya mun ba na rantse da Allah sai na karki da wannan tabariyan dan ba za ki ja mana abun kunya ba a unguwa ƙarya kike yi munafuka shashasha banza ki je ki kai tsaya ma sai ya zo faɗa mu ki faɗa mu faɗa mu faɗa mu ba za ki faɗa mu. salamu alaikum a a ke me haka kauna tashi tashi ah wannan ka ga abin da kake da dauko sannu sannu sannu kuma kinga ba ta ki haƙuri dan tsaya ana ki haƙuri sannu kuma ya za ki kashe ta kike so ki yi kanwar taki ka ga abin da ta ɗauko ba ne ko ba ka gani ne me ta ɗauko gashi ba abinci ta ci ba abinci kuma a to Allah ya mana albarkan noma kuma ba dole ta ci abinci ta ƙoshi ba ke kuma ban da haukaciya ce ke kawai haka ake eh, eh, eh, ki dau mutum ce kin kai mata ciki me gida ciki fa ta yi in maka gwari gwari ciki ta je ta ɗauko abun kunya a unguwa haka fitin ɗalibai take ta duka sannu sannu yan nan ah. haka ake yi kawai ko ciki ta yi ba sai ki tsaya ki bi a hankali ba kawai sai ki bi mutum ki ki da me za ta ji yanzu to na bi ta a lallami na ce ga yamu waye miki ta ce wa ita haka kawai ta gan a jikinta to kin san akwai sha'ani na iska na matsutsai sannan kuma wani zubin shi kansa ma akwai wani kwaya kin san kansa likita cewa yi wani abu ne da yake dasowa idan ya daso ma ki dana shan wannan abun yar banza da Allah batta da Allah batta batta batta wake haka ake koyar da tarbiya ne ke haka ake miki haka tun da da take ta jibgata wai sai da da da mahaifiyata na rantse da Allah kika dake ta wallahi zaki ta auren ki. malam alkur'an zan yi ta aure na eh. to ni ban ma gane ba kai ka daure mata gindi ta je ta yi wannan abun kunya to haka ake ki barta a bita a hankali mana to Allah ga ka zo shikenan sai ni gaskiya dai ki tattara ya naki ki bar gidan nan ma ta je ina ki tattara ya naki ta je ina ta kuma ma in kwaso mata kayan wasu mata da kayan ta tsaya gida dai ina ce nawa ne Mm, gidanka ne to ba inda za ta ba inda za ta wallahi ba inda za ta sannan yar nan um, kin ci abinci a'a biki ci ba ina da kai abinci ta ce ba za ta bani ba sai ta na faɗa mata wanda ya yi min ciki kai saboda hauka ake yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko nace mata ai ba laifi na bane ba eh kware kuwa kware kuwa ce tana kan ko tana kan kuma kafin nayi mutane dubu sun yi to ba ke ce kan samu ba ka daure mata yinde ba ba ki ne samu ba ni zan je ma in bincika daukan ki zan yi in je a bincika a jajinin ka a jajinin ta ban gane ba kake daure dan dai ba yarka ba ko kuma ba ka ba ni za a jar banza san ki yake ha ba gaskiya a ni na eh mana sani ni saboda a gwada a ga yaya ne sai da zakara ake kwai kaza take kwai eh amma dai ka a fasa kwan kin nan in aka <laughs> kar a fasa kwan nan sannu kai malami fa ban gane ba dama ina cikin gidan nan kai kana ta kaiwa kana dawowa me ya faru me tsakaninka da ita ka gaya mun kanwar ki ce fa kanwa ki ce fa ki ce me tsakani na da ita na sani ko ana gewaye yawa wa'annan chocolate din nan wanda wa'anda kake tsara ba ma ta kare wani Allah ka sweet baby nan eh zan ka dozin biyu yanzu la a a'a ni fa duk abin da ya shafi yan uwanki fa ya shafe ni don dai a kyauta kin manta ne kullai da yana dawa yana ta mana chocolate haka gaskiya ban yarda da ku ba gaba ɗayan ku ban da ku ba daukan ki zan yi in jini a jajinin ka saboda akwai dalili a nan gurin alkur'an ba mai mun allura na rantsi da Allah aka mun allura bori ne yake kama ni alkur'an ai wallahi ko zaka haukace ba bori ba sai an ja jinin kamala saboda gaskiya baka da gaskiya a rayuwarka da kai da kanwata ka ji kunya ya mallaki ji ke yanzu na ga biki taba haihuwa ba kuma an Allah ya sa dan nan ko na wani ne ba sai mu rene shi ba mu kiwata shi Eh? ka rasa inda za a samu yar sai a wurin jini na kanwata ba zai yiwu ba da kin fi son a kana jinin wata Jininka jininka ne fa eh? sannu da Allah inda ne cikin nan ta dauki kawan tsana ta daura eh wallahi waye san kin yi Hassada ce kuma hassada da mai rawo taki ce abu a hankali da Allah. Ni ba ran bar maka gidan malam ni wannan abun kunyan ba za a ja shi. To mata kwai uku. Ki sa mata albasa ko? Na tafi na bar muku gidan ku zauna. Allah sarki. bai ke ki gaya mata komai ba ko? Ban faɗa mata ba, ai ta yi ta na faɗa mata na Yawwa, amma fa wai. Yau kama ƴan naman kazan nan da kake kama. Wai kina nufin so ɗayan nan ne, abin haka yi? Ta manta ne ai so uku kai. Hau, na tuna. To Allah ya sauke ki lafiya. Eh, bana ma da raƙumi za a haɗa. Kin ji? Ina ma fi son kawai. kin fi son sa ni na fi son kawai mamu gudun mu Allah ko ina wani yan kaza da kake kama eh na gani, ina baka ita ba wallahi mantawa ne kasuwa ce yau gaba ɗaya ba a ciniki ba kamar na kasa kashi ciwo yake ko Allah to mm. je neman ko gurasa ci ko yawa gurasa da kwai gurin malawa yawa sai na dawo dama ita bata iya soyayya ba <laughs> やるか大丈夫。